A ƙoƙarin gidan gwamnan jihar Zamfara Hajiya Aisha Bello na ganin an tallafa wa mazauna karkara ta hanyar kayayyakin noma da na kasuwanci daban-daban domin su mori roman demokradiyya ƙarƙashin jagorancin shirin nan na IFAD na jihar Zamfara. Sun rarraba kayan aikin noma ga manoma da kuma kayan san'o'i daban-daban ga mata a hukumomi goma sha hudu da ke cikin jihar nan don bunƙasa harkokin noma a jihar nan. Kayayyakin dai sun hada da injin nika guda 385 domin mata su yi nika a gida da injinan ruwa domin noman rani, kayan gine-gine da sauran kayayyakin domin amfanin kananan hukumomi goma sha hudu da ke cikin jihar nan. Matar gwamnan jihar Zamfara wadda mai baiwa gwamna shawara kan lamuran ofishin matar gwamna ta wakilta, Hajja Fatima Musa, ta jinjina wa gwamna Bello Muhammad bisa ƙoƙarinsa daban-daban domin al'ummar jihar nan su dogara da kansu ta ƙara godewa hukumar IFAD e domin gudunmawar da suke bayarwa wajen ƙarfafawa mata da manoma. Wannan ba ƙaramin abu bane ba saboda kowa ya sani duk abin da za a yi maza suke gaba mata kullum a baya muke tana iya bakin ƙoƙarinta duk wani tafiya da za ta yi duk wani tsaye da za ta yi duk wani magana da za ta yi magana ta ba ta wuce na mata A jawabinsa jami'in shirye-shirye na hukumar IFAD e Alhaji Abubakar S. Fada ya gode wa gwamna Bello Muhammad bisa jajircewarsa na kullo da shiraruwa daban-daban domin taimakon al'umma inda ya bayyana cewa Ma'aikatarsa ta gudanar da ayyuka daban-daban kamar famfunan masu amfani da hasken rana guda biyu a Gora da Jabanda da mayanka a Kwaren Ganuwa domin sauƙaƙa wa masu yankan dabbobi. Muna neman wannan shekara ta 2020 zuwa 2021 a taimaka a bamu kuɗi kuɗin domin mu ci gaba da bunƙasa aikin gona da kula da sauyin yanayi a cikin jihar Zamfara. Wa'anda suka amfana da tallafin sun gode wa gwamna Bello Muhammad bisa aikin da yake yi tukuru don ganin al'ummar sa ta tsaya da kafafunta. An dai gudanar da shagulgula don kayatar da taron. Zainab Nu Alfa labarun NTA Gusau.